bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan kaya cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Juma'a yau muna 16 ga watan Rabiul Thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wannan shi ne darasinmu na na goma sha shida cikin tafsirin wannan sura inda muna cikin ayata ta muna cikin aya ta 17 kafin mu shiga karatu akwai rashe-rashe da aka yi mana za mu yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ah, akwai ɗaya daga cikin ‘yan'uwanmu da muke tare da su a nan malam sadi wada aminu Allah yi wa mahaifiyarsa rasuwa ah, mahaifiyar ce ko? Eh, wadda ta rasu a ranar juma'a da ta gabata sannan akwai ɗaya daga cikin zaƙaƙuran ɗalibanmu a wannan makaranta da koyaushe ana tare da shi a karatuttukan da ake a nan masallacin da kuma sauran masallatanmu na nan cikin garin kano ɗalibi mai himma mai ƙoƙari ƙwarai da gaske da koyaushe an masa shaida da san karatu da san ilimi da nutsuwa da kame kai shi ma Allah ya masa rasuwa shine dan uwa malam Usama muhtar Yola ranar asabar da ta gabata Allah ya masa rasuwa haka nan akwai akwai dan uwa wadu dan kalwa shi ma nan gwale ina jin shi ne ake ce gwagwar mayan ko E, to shi ma ɗaya daga cikin ɗalibanmu ne na wannan majalisi ya wasu sauran masu majalisai mai himma kwarai wajen neman karatu shi ma Allah ya masa rasuwa yau da safen nan akwai ɗan'uwa uwa da muke tare da shi na malam Jamilu ladan Allah ya wa ƙanin mahaifinsa shi ma rasuwa jiya Alhamis don haka waɗannan duka mun haɗa su a cikin addu'o'inmu Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya gansu da rahama Allah ya musu rahama Allah ya musu rahama Allah ya haskaka makwancin su Allah ya haskaka makwancin su Allah ya yalwata kabarin su amin Allah ya sanya kaburburan su su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna amin ubangiji ya sanya aljanna ce makomarsu amin kyawawan ayyukan Allah ya karba musu amin kurakuran da laifukansu su Allah ya yafe musu amin Allah ya bawa ƴan uwa da masoya hakuri da dangana ba su ladan hakuri da dangana amin sannan akwai mahaifin ɗaya daga cikin malamanmu Dr. Bashir Ali Umar Allah ya mahaifinsa ba shi da lafiya kuma masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya ya gaggauta bashi lafiya ya shiga fadarsa Allah ya gaggauta bashi lafiya من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا وأولو العلم قائما وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى da yake yaba wa muminai yake ambata sunan su yace as-sabirina sune wadanda suke masu hakuri as-sabirina was-sadiqina sannan masu gaskiya wal-munfiqina wal sannan masu ciyar da wal-qanitina sannan waɗanda suke masu da'a wal-munfiqina masu ciyar da dukiyarsu wal-mustaghfirina bil-ashar masu neman gafara a ƙarshen dare sannan Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi haka nan ma'abota ilimi su ma sun shaida qa'iman bil yana mai tsaye da adalci la ilaha babu abun bauta da gaskiya sai shi al-azizul hakim mabuwayi, kuma mai hikima a wani aya ta farko as-sabirina was-sadiqina mun fara tafsirin ta mun ambaci wasu daga cikin waɗannan sifofi da Allah subhanahu wataala ya sifanta mu'minai da su mun tsaya kan sa wal munfiqina da masu ciyarwa wato su ne masu ciyarwa wanda suke ciyar da dukiyarsu a cikin dukkan al'amura da suka danganci biyar Allah subhanahu wataala kamar bayar da zakka kamar sadaka da dukiyarsu kamar sada zumunci da kyautatawa makusanta da taimakawa mabukata da sauran ayyukan alkhairi waɗanda Allah subhanahu wataala ya umarni da su ba tare da suna almubazzaranci ba ba tare da suna ƙauro ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sifanta su da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama sune waɗanda in suka ciyar da dukiyarsu ba sa almubazzaranci sannan kuma ba sa ƙauro ciyar wasu kan zanto tsakatsaki haka nan ubangiji yake cewa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa tabsutha kullal basti wa taq'uda maluman mahsura kada ka daure hannunka a wuyanka ta hanyar rowa wala tabsutha kada kuma ka shimfiɗa ta gaba daya ta hanyar almubazzaranci Allah ya ce fa taq'uda maluman sai ka zama abin zargi saboda rowa mahsuran kuma wanda yake mai nadama saboda koro saboda almubazzaranci haka nan ubangiji subhanahu wataala ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu ba'da sayaj'alu Allah ba'da usri yusra ubangiji yace li yunfiq zu sa'atin min sa'a mai wadata ya ciyar daga wadatarsa wa man qadira alayhi rizquhu wanda aka kuntata masa arzikinsa kuma falyunfiq mimma ataahu Allah to ya ciyar daga abin da Allah ya bashi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha Allah baya kallafawa rai sai abin da ya bashi sai yaj'alu Allah ba'da usri yusra da sannu ubangiji zai sanya sauki bayan tsanani to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya yabi masu ciyarwa ciyarwa irin wacce Allah subhanahu wataala ya umarni da ita ciyarwar da babu ƙauro a cikinta babu rowa a cikinta sannan kuma babu almubazzaranci to wannan ita ce ciyarwar da Allah subhanahu wataala yake yabo kuma yake yabo masu yinta ba irin ciyarwa da kashe dukiya irin na kafirai ba makiya Allah waɗanda suke kashe dukiyarsu matsuɗiyar dukiya yadda za su yaƙi addinin Allah za su yaƙi masu addini za su yaƙi kyawawan ɗabi'u za su yi faɗa da gaskiya to wannan dukiyar da suke ciyarwa dukiya ce da take za ta zama musu nadama ranar gobe kiyama innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ce waɗanda suka kafarta suna ciyar da dukiyarsu dan su hana bin mutane bin hanyar Allah dan su toshe hanyar Allah Allah ya ce fasa yunfiquna hada sanda za su ciyar da dukiyar tasu thumma takunu alaihim hasra sannan ta zamo musu nadama ranar gobe kiyama thumma yughlabuna sannan da karshe dai ai nasara a kansu. ba za su yi nasara ba duk irin abin da za su kashe domin su yada alfasha su yada barna a bayan ƙasa su yaki gaskiya da addini dukiyar tasu ba za ta yi amfani ba zina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ce waɗanda suka kafarta ana tattara su zuwa ga jahannama to sannan Allah ce wal mustaghfirin bil ashab masu neman gafara a ƙarshen dare wanda suke roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu bayan sun kwana suna salloli suna bautar ubangiji subhanahu wataala yayin da asaba kuma ta kawo kai to a daidai lokacin kuma sai su daga hannu suna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya gafarta musu gazawarsu da kasawarsu da kurakuransu da abubuwan da suka yi na laifi wanda suka sani da wanda ba ba su sani ba a nan an febance ƙarshen dare da ambato domin ibada a cikin dare ta fi wato nuna ikhlasin mai yinta ibadar dare ita ke tsara tabbatar da ikhlasin wanda yake yinta shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa ba wato munafiki ba ya kiyamul layl wato sallar kiyamul layl ba ta munafiki ce. ka aka ambaci ƙarshen dare saboda a lokacin ikhlasi ya fi tabbata ya fi bayyana sannan kuma a wannan lokaci har ila yau yakan zama mafi wahala ga waɗanda ba su saba ba sai daidai wannan lokacin da bacci yake da daɗi sai a lokacin kuma za su zauna su kwantawa bacci suna ta roƙon Allah lokaci ne kuma da masu bacci a lokacin baccin yake ƙara daɗi saboda ka ƙarshen dare game da malamai suke cewa shakku ala ahli albidayati waɗanda suke masu farawa to lokacin mai fi musu tsanani ya fi musu wahala saboda daɗin bacci da yake cikin wannan lokaci sannan wa arwahu li ahli nihaya amma waɗanda suka kai koli wajen bautar Allah suka kai wato magariyar tikewa a gurin bautar Allah to a lokacin ma ne suke fin jin daɗi a daidai wannan lokaci saboda mai saboda a wannan lokaci zuciya tana zama gare gare wato gare babu wani abu na na wato shagulgular rayuwa a tare da mutum saboda ka a wannan lokacin zuciya gare gare take kuma sannan lokaci ne da mutumin da ya kai wannan lokaci yana ta bautar Allah alama ce da take nuna cewa babu shakka wannan mutum ya himmatu ya damu da al'amarin lahirarsa in bai damu da alhamar lahirarsa ba babu yadda zai yi wato ya hana idansa bacci har zuwa wannan lokaci yana bautar Allah da haka ubangiji su bani wataala ya yabe su da cewa suna neman gafararsa a daidai wannan lokaci saboda mai saboda na farko wannan lokaci ne da ubangiji su bani wataala shi kansa yake saukowa sama ta kusa yake saukowa sama ta kusa yana tallata rahamarsa da gafararsa ga bayansa lokaci ne da Allah yake karbar addu'o'in bayansa kamar yadda yazo cikin sahihaini hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ubangijinmu tabaraka wata'ala yana sauka kowane dare a zuwa sama ta kusa lokacin da ya zanto sulusin dare na ƙarshe yayi saura Allah ya rika cewa man yad'uni fa astajiba lahu wane ne zai roke ni in an sa masa addu'arsa wane ne zai yi addu'a ya roke ni in an sa masa wa man yas'aluni fa utiya wane ne zai tambaye ni in bashi wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa ubangiji shi da kansa a lokacin yake neman mai neman gafara ya zo ya nema ga kofa a buɗe don a wannan lokaci babu wanda idansa yake faɗake yana bautar Allah sai wanda yake dama mai himma ne sai wanda yake dama lahira ce a gabansa to ga ubangiji da kansa saboda rahamarsa da tausayinsa ga bayansa shi da kansa yake zuwa ya samu bawansa yana cewa wane ne wane ne wane ne yana tallata masa wato sai yana tallata masa gafararsa ibn jarir al-tabari a cikin tafsirinsa ya fitar da ruwaya daga muharib ibn ibn dithar yake cewa akwai wani baffansa yana zuwa masallaci to sai ya ji wani mutum a hanyarsa ta zuwa masallaci yana addu'a yana cewa Allahumma da'autani fa ajabtu وأمرتني فأعطعت وهذا سحر فاغفر لي yana addu'a wannan mutum yana addu'a yana cewa ya ubangiji ka kira wani nan an sa maka ka umarci ni nayi maka biyayya yace wa hadha saharun to ga yanzu gani a ƙarshen dare faghfirli don haka Allah ka gafarta mu ya saurara ya ji wannan murya daga ina take sai ji tana fitowa daga gidan abdullahi dan masud radiyallahu ta'ala anhu saboda haka sai yake tambayar abdullahi dan masud cewa ga abin da yaje yana faɗa sai yake ce masa annabi yaqub alaihi salam ya jirkinta addu'ar da 'ya'yansa suka nema ya yi musu zuwa ƙarshen dare lokacin da suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in ya mahaifinmu ka nema mana gafarar laifukan da muka yi lalle mu mun tabbata masu masu laifuka ne to shine yace saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafur innahu huwal ghafur rahim yace da su ba jimawa zan nema muku gafarar ubangiji na lalle shi mai gafara ne mai jin kai to da suka nemi sa a wani lokacin sai ce ba jimawa zan nema muku gafara shi shine malamai suka ce ya jinkirta nema musu gafara bai nema musu ita a wannan lokaci ba ya jinkirta sai sulusin karshe na dare sai ɗaya bisa ukun dare yayi saura a lokacin da ubangiji wata wataala yake sauka yana tallata wa bayansa gafararsa da rahamarsa a lokacin sai zai roƙa musu gafara to shi yasa shi ma Abdullahi dan Abba dan Mas'ud yake faɗar wannan addu'a cewa ya ubangiji na roƙi ka kira da na an sa maka kayi umarni na yi maka biyayya to ga mu a ƙarshen dare ya Allah ka gafarta mu to ubangiji ya yaba waɗannan bayansa da cewa masu neman gafara ne a daidai lokacin wato ƙarshen dare na farko saboda saukar ubangiji a daidai wannan lokaci na biyu kuma saboda a nuna cewa sun kwana ba su yi bacci ba suna bautar Allah har zuwa wannan lokaci suna kiyamun laili bayan sun gaba ibada kuma sai su rufe ibadar da istighfari bayan sun gaba kiyamun laili sai kuma su rufe shi da istighfari wanda Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sun kasance qalilan min al-layli ma yahja'un baccin su kadan ne da daddare dan wato lokaci kadan suke yin bacci a daddare da daddare wa bil hum yastaghfirun sannan a ƙarshen dare kuma su masu neman gafara ne wato suna neman gafara da ƙarshen dare wannan dabi'a ce ta bayan Allah yayin da suka bautawa Allah suka bautawa Allah suka gama to zuciyarsu tana gaya musu cewa har yanzu ba su komai ba kuma har yanzu su gajiyayyu ne masu kasawa ne a gaban ubangijinsu haka suna roƙon ubangiji ya gafarta musu kasawarsu wannan ibadar ta su ba ta sa musu girman kai da jiji da kai da nuna isa sai dai ta ƙara musu jin wato wato kaskanci gaban ubangijinsu da cewa har yanzu ba su ba da haƙƙin da yake kansu dangane da bautar ubangijinsu ba duba suratul muzammil nan eh, suratul muzammil wata ala ya buɗe ta da maganar ƙiyamun layl ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Allah ya maganar ƙiyamun layli tun daga farkon surar sannan kuma sai ubangiji ya rufe ta da maganar istighfari wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim ga maganar ƙiyamun layli a farko sannan kuma aka rufe surar da istighfari ku nemi gafarar Allah lalle Allah mai gafara ne mai jin kai don a nuna maka cewa kada ka rudu don ubangiji su bane wata'ala ya hore maka tsayuwar dare yayin da mutane suke bacci kada wannan ya rude ka ka rika gan cewa ai kai yanzu ka gama biyan haƙƙin ubangijinka kai yanzu ka zama wani waliyi waliyi saboda ka ka rika wani hura hanci kana ji da kai a'a ka rika daukan kanka cewa har yanzu haƙƙin ubangijinka da yake kanka ba za ka iya saukewa ba kuma watakila wannan ibadar ma da kai akwai wasu wurare da ka kasa akwai wasu wurare da ka samu tasgaro da ka nemi gafarar ubangiji shi yasa za mu ga a wuraren ibada da daban-daban ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta mana istighfari ga ruwa sallah da girman sha'aninta annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa hadisin sauban da hadisin aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance zarar ya gama sallah abinda yake fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sana allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhul jalali wal ikram sai haka daga ya gama sallah wanda ita ce mafi girman ibada to zai nemi gafarar Allah ne ko da wannan ibada ta sallah da yayi lalle ba zai ce ya cika komai da komai ba Wataƙila akwai abin da bai iya yin sa yadda ya kamata ba Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu to annabi ya shar'anta mana wannan yayin da muka gama ibada haka nan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da alhazai za su baro arfa su nufo muzdalifa thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim kaga dai aikin hajji ibada ce da Allah subhanahu wataala ya sanya falala mai girma a cikinta ta yadda idan mutum ya tsawa arfa da ikhlasi da tsantsar da zuciya ga Allah subhanahu wataala ubangiji yana yafe masa kurakuransa yana yafe masa zunubansa yana dawowa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi amma ubangiji cikin tarbiyyar da ya ba wa muminai kada wannan ya sa su rika jin kamar yanzu ba su da bukatar neman gafarar Allah bayan sun kwararo sun baro arfa Allah ce to kuma ku nemi gafarar Allah ku nemi gafarar Allah akwai wanda zai cika rayuwarsa da saban Allah sai a lokacin hajji ce zai je hajji dan akan kare masa duk zunubansa baya jin cewa tana yiwa wannan hajjin ma ta zanto cikin ayyukan da Allah bai karba ba bai sani ba bai sani ba Al-Hasan al-Basri yana cewa da ina da tabbacin sujjada ɗaya zan yi Allah ya karba to da ba karamin farin ciki zan yi ba saboda Allah ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah kawai yana karba ne daga masu takawa to inda har ina da tabbacin Allah ya karbi sujjada daitawa to na samu shaida mai kyau kenan ina cikin masu takawa kuma takawan nan ita ce take sawa a samu kowane irin tagamushi daga Allah innal muttaqina fi jannatin wa nahar saboda haka bawa kada ya bautarsa da Allah ta sa ya rika jin wani abu ya rika ganin kamar shi yanzu ba shi da wani shamaki tsakaninsa da Allah kuma shi yanzu ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza har ya rikare da bayan Allah ya rikare da wasu kada yi wannan So da haka ubangiji ya shar'anta mana wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama da matsayinsa da girmansa da darajarsa a gurin Allah subhanahu ta'ala. ba a taɓa yin wata halitta da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa daraja kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya samu soyayya a gurin Allah kamar yadda manzon sa ya samu babu wanda ya samu ɗaukaka irin tashi amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala da ɗora masa aikin da'awa da shi ne mafi girman aiki da Allah subhanahu wata'ala yake ba wa bawansa annabta manzanci aka ba shi kuma manzanci da ya fi na kowane manzo da aka taɓa yi a bayan ƙasa saboda manzanci ne wanda ya shafi duk duniya ya shafi mutum da aljan duka amma da ya gama wannan nasarar Allah ta zo fatahi ya zo sai Allah ce to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 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama isar da sakon Allah cip cip mutane suka rika zuwa shekara ta tara amul wufud mutane suka rika zuwa kungiya kungiya suna mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam to nasarar Allah ta gama tabbata aka yi fatahu makka a shekara ta takwas to sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika to kai tasbihi tare da godewa ubangijinka da masa kirari wastaghfiruhu kuma ka nemi gafararsa ka ga dai irin aikin da Allah ya dora masa kuma ya sauki amma duk da wannan Allah ya kwadaitar da shi ya umarce shi ya nemi gafarar Allah to kaga wani aiki ne yanzu zaka yi ka ce yanzu ka gama baka bukatar neman gafarar Allah shi yasa babu abin da yake istighfari babu abin da yake istighfari duk wani bala'i duk wani tashin hankali da mutane za su ci ga in sau koma ga istighfari ubangiji subhanahu wataala zai kawo musu dauki وأن استغفروا لبكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل ألا تكوني مغافر nemi gafarar Ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi Ubangiji zai ba ku jin daɗi mai kyau zuwa sannan ya ba wa kowane mai falala falalarsa wato duk wanda ya wani aiki Ubangiji ya tare da masa ladansa zai biya shi akan aikinsa to haka nan ubangiji subhanahu wataala a wurare daban-daban ya nuna mana amfanin neman gafara saboda haka cikin sifofin bayan Allah dinnan da Allah ya ambata wanda suka cancanci shiga aljanna masu takawa dinnan da aljalil na taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar sifofin su dinnan da Allah ya ambata da su ne hakuri da gaskiya da wato da'a ga ubangiji da ciyar da dukiyarsu da kuma istighfari a ƙarshen dare waɗannan sifofi da Allah ya ambata sifofi ne masu matuƙar muhimmanci a rayuwar musulmi kusan waɗannan su suke rike da jiwon rayuwar kowane musulmi babu al'ummar da wato al'umma ta musulmi ba za ta samu ɗaukaka ba sai ta sifantu da waɗannan sifofi waɗannan sifofi su za su ba ta ɗaukaka za su ba ta ci gaba a cikin rayuwarta idan bawa mumini Allah ya bashi hakuri to ya fi karfin raki akan kowane irin abu da zai same shi mai radadi in dai Allah ya bashi hakuri to babu kuma raki tare da shi ya fi karfin raki sanan duk wasu nauye wuyoyi na da'awa da Allah ya dora masa to zai iya daukar su isar da sakon Allah umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ubangiji da ya ɗora masa waɗannan abubuwa to da haƙuri zai iya ɗaukan waɗannan abubuwa ta hanyar haƙuri ne zai iya saduda ya miƙa kansa ga Allah subhanahu wata'ala ya bi umarnin ubangiji sau da ƙafa saboda haƙuri da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da juriya zai karɓi hukuncin ubangiji kuma ba tare da raki ba zai karɓi hukuncin ubangiji da yarda sannan ta hanyar gaskiya wadda ubangiji subhanahu wataala zai ba wa mumini to ita ce za ta ƙara masa izza izza ta mai gaskiya sannan ta cire masa tsoro daga zuciyarsa idan mutum ya zanto mai gaskiya ne mai rike da gaskiya wanda da gaskiya ne ko mai yake tsayuwa da kafafuwansa to wannan gaskiyar za ta ƙara masa izza sannan wannan gaskiyar kuma za ta cire masa tsoro saboda ba ta yadda za a yi tsoro da gaskiya su haɗu idan ya zanto bawa ya rike gaskiya babu shakka babu abin babu wani alkhairi da gaskiyar nan ba za ta jawo masa ba babu kuma wani sharri da gaskiyar nan ba su gude masa ba sannan da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala wannan alqunut din da'a da saduda da miƙauya ta za ta sa bawa ya zanto mai sauƙe nauyin haƙoƙin ubangiji da suke kansa haƙoƙin bautar Allah da ke kansa ne ya bauta masa shi kaɗai, sannan da wanda zai samu wato <clears throat> karamatun nafs zai zama mutum mai daraja a karan kansa saboda biyayya ga ubangiji subhanahu wataala da kaskantar da kai ga Allah da zai yi duk wanda zai kaskantar da kansa gaban ubangiji yayi wa Allah biyayya ta ubangiji kuma zai karrama shi ubangiji zai ɗaukaka martabarsa zai ɗaga darajarsa saboda wannan ɗa'a da yi <coughs> yayin da mutum kuma ya zanto mai ciyar da dukiyarsa ne don Allah to a lokacin ya kubutar da kansa daga wulaƙanci da dukiya take jefa mai ita idan ya zanto bawanta yayin da bawa ya zama yayin da mutum ya zama bawan dukiyarsa to zai zama mutum ne mara daraja wulakantacce kuma dukiyar za ta rika ƙasƙantar da shi za ta rika wulaƙantar da shi zai zama yana yi mata hidima ba ita ke masa hidima ba zai zama shi yake mata wahala ba ita ke masa wahala ba to yadda ya zama ya yanta shi daga cutar ruwa to babu shakka wannan ya samu ɗaukaka kuma ya kubutar da kansa daga wulakanci da dukiya take jefa mai ita idan ya zanto mai rike dukiyarsa ne ba mai ciyarwa ba a nan ne zai fifita taimakon 'yan uwansa mutane akan wani jin daɗinsa na karan kansa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun yayin da dan adam ya kai wannan mataki babu shakka wannan shine cikakken mai yanci wanda dukiyarsa bata masa rabaibayi ba wanda dukiyarsa bata tsone masa ido ba wanda bai fifita jin dadin sa akan bukatun ƴan uwansa ba wannan ita ce martaba wato martaba da mataki da matsayi da al'ansar suka taka har Allah ya musu yabo wa yukthiruna ala anfusihim suna wato fifita wasu akan kansu walau kana bihim hasasa, ko da ko su suna da bukata sukan haƙura da tasu bukatar don su taimaka wa ‘yan uwansu Allah ce duk wanda aka tsare shi cutar ruwa aka masa katanga da cutar ruwa Allah ce to waɗannan su ne masu samun babban rabo to saboda haka kaga waɗannan sifofi duka da Allah ya ambata haƙuri da gaskiya da ainihin da'a ga ubangiji da ciyar da dukiya da istighfari neman gafarar ubangiji kusan rayu su ne suke ɗaukaka rayuwar mumini kuma su suke gyara rayuwar musulmi yayin da suka sifantu da wannan sukan fi karfin dukkan wani abin da zai tunkare su sukan yi nasara a dukkan wata gwagwarmaya da su shiga amma idan suka rasa waɗannan sihofi ko wasu daga cikinsu to babu shakka sun samu wato tasgaro sun samu tangarɗa cikin rayuwarsu a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da haƙuri shi aka fara faɗa as-sabirina aka ce masu haƙuri saboda mai saboda sai da shine sauran suka yiwa duka sauran abubuwan da aka ambata bayan haƙuri sai a da kai haƙuri za a iya yi in mutum ba mai haƙuri bane ba zai iya zama mai gaskiya ba in mutum ba mai haƙuri bane ba zai iya zama mai a ga Allah ba zai iya zama mai ciyar da dukiyarsa ba zai iya zama mai bautar Allah ba har ya tsaya yana noman gafarar Allah da daddare tsakan dare duk sai ya haƙuri sai ya haƙuri ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi san zuciyarsa to sannan zai iya yin sauran shi yasa aka fara da shi domin shine jigo a ibnu ashur alaihi rahmatullah bayan ya kawo tafsirin waɗannan ayoyi sai ke cewa anan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci tushen sifofi masu kyau na masu addini wannan su ne usulu fada'ilul mutadayyini duk wata sifa mai kyau ta wanda Allah ya sa mai riko ne da addinin sa waɗannan sifofi da aka ambata su ne tushe domin haƙuri shine ginshikin aikin dukkan ayyukan ɗa'a, haƙuri kuma shine ginshikin gujewa dukkan laifuffuka yace kuma gaskiya ita ce ginshikin samun istiqama tsayuwa kan hanya totar kuma gaskiya ita ke sawa a samu amincewa da juna a cikin al'umma yarda da juna a cikin al'umma ba za a samu yarda da juna ba sai idan ya zanto ana da gaskiya sai mutane sun zama masu gaskiya sannan kuma al-qunut wato da'a ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine lizimtar bautar Allah kamar yadda ya umarni a lokacin da ya umarni da kuma kyautata ibadar ce ibada kuma ta kunshi ibada ta zuciya da kuma ibada ta jiki sannan Allah subhanahu wataala ya ambaci ciyar da dukiya dan Allah wanda shi kuma wannan shine yake haifar da taimako taimakekeniya a tsakanin al'umma da tallafawa mabukata wanda kuma wannan wani kusanci ne na dukiya wato wani kusanci ne ga neman kusanci ne ga Allah subhanahu wataala wanda dan adam zai nema da dukiyarsa yace almalu shaqiqun nafs wato dukiya shaqiqiyar zuciya ce dukiya shaqiqiyar zuciya ce to Allah subhanahu wataala ya sanya maka dukiya to za ga zuciyarka kuma ta kwallafa ta kwallafa rai da wannan dukiyar saboda haka babu abin za ka yi ka ceci kanka sai ta hanyar ciyarwa fi sabilillahi sannan ubangiji ya ƙara da neman gafara a lokacin wato ƙarshen dare wanda shine yin addu'a da wanda wannan kuma ya kunshi salloli da suke yi har zuwa wannan lokaci sannan su yi ta addu'a domin a wannan lokaci kamar yadda muka ambata shine lokacin da yake tabbatar da ikhlasi a zuciyar bawa kuma a wannan lokaci mutum yakan samu nutsuwa domin babu kwaramniya babu hayaniya babu shagulgula sannan kuma tsayawa har zuwa wannan lokaci mutum yana bautar Allah alama ce ta cewa mutum ya himmatu ya damu da sha'anin lahirarsa saboda haka Allah subhanahu wataala ya siya yi ga waɗannan mu'minai da wannan sifa ta da suka zaɓi ƙarshen dare ya zanto lokaci ne da za su keɓanta da ubangiji suna neman gafararsa sannan Allah ya ci gaba da cewa shahidallahu annahu la ilaha illahuwa. Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka nan mala'iku ba wa ulul ilmi da masana wato masu ilimi qa'iman bil qist yana mai tsaye wato tsayayye da adalci la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi al-azizul hakim mabwayi mai hikima bayan Allah subhanahu wataala ya yabi mu'minai ya yabe su ya ambaci sifofin su na yabo mu'minan da yake cewa alladhina yaqulun rabbana amanna har zuwa ƙarshe to kuma sai nan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo dalilan imani na zahiri ce shahidallahu Allah ya shaida kalmar shahida ko kalmar shahada ta kunshi ilimi wato sani ta kunshi magana ta kunshi ba labari ta kunshi bayani ta kunshi hukunci ta kunshi dukkan waɗannan ma'anoni cikin ce shahida wato ubangiji ya sani ubangiji ya faɗa ubangiji ya labarta ubangiji ya bayyana ubangiji ya hukunta duk kalmar shahida ta kunshi waɗannan ma'anoni duka shi yasa mu ga maganganun magabata masu tafsiri <clears throat> daga cikin magabata Za mu ga maganganunsu suna kai kawo ne akan waɗannan ma'anoni shahida wani ya ce bayyana wani ya ce kaza wani ya ce alima wani ya ce akbara wani ya ce a'lama to wani ce hakama duka waɗannan kalmomi ko waɗannan eh, ma'anoni duk suna ƙarƙashin kalmar shahida kalmar shahida duk ta ƙunshe su saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa shi kaɗai ne abun bauta na gaskiya duk wani abin da ake bautawa abun bauta ne na ƙarya ba na gaskiya ba kuma ya faɗi haka ya zantar da haka ya ba wa halittunsa labarin haka ya kuma umarce su da su yarda da haka ya lazimta musu wannan kalma to alzamahum kalimatut taqwa ya lazimta musu wannan kalma saboda ka kaga ashe kalmar shahida duk ta kunshi waɗannan ma'anoni Allah ya sanar da bayansa ya faɗi wannan magana ya bayyana musu ya hukunta musu ya lazimta musu ya umarce su da wannan saboda ka in an in an fassara kalmar shahida da alima daidai aka faɗa in aka fassara ta da akhbara daidai ne aka fassara ta da bayyana daidai ne aka fassara ta da amara daidai ne aka fassara ta da qada daidai ne haka aka fassara ta da hakama daidai ne haka aka fassara ta da alzama duka waɗannan ma'anoni suna ƙarƙashin kalmar shahida sauraka ubangiji ya shaida da wannan sauraka shaidar ubangiji duk ta kunshi waɗannan abubuwa shi yasa ibnul qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa madarijus salikin <coughs> yake cewa wannan aya ta kunshi ajalla shahada ta zammanat hadhihi aya ajalla ta kunshi mafi girman shaida wa a'zamaha mafi girmanta wa adalaha mafi adalcin shaida wa asdaqaha mafi gaskiyar shaida min ajalli shahidin daga mafi girman mai bada shaida bi ajalli mashhudin bihi yake bada shaida kuma da mafi girman abin da ake bada shaida a kansa ya ce to maganganun magabata a wajen fassara kalmar shahida ta duru suna kai komo alal hukmi wal qada'i wal i'lami wal bayani wal ikhbari su ne kalmomin da muka ambata ɗin nan duka maganganun magabata wajen fassara kalmar shahida suna kai kawo ne akan waɗannan ma'anoni mujahid ya ce hakama shahida hakama qada ubangiji ya hukunta ubangiji ya zartar hakanan zajjaj a cikin ma'anar qur'an yace bayyana ubangiji ya bayyana hakanan wasu suka ce a'lama wa akhbara ya sanar ya labarta ce to duka waɗannan maganganu da magabata suka yi wajen fassara kalmar shahida maganganu ne na gaskiya kuma ba sa cin karo da juna domin kalmar shahada duk ta kunshi waɗannan maganganu kamar da ibnu qayyim yake faɗa fa inna shahadata tatadammanu kalama shahidi wa khabarahu وقوله وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه duk ta kunshi waɗannan ma'anoni saboda ka kowanne daga cikin magabata yayin da ya fassara kalmar shahida ya faɗi wani ɓangare ne na ma'anar kalmar saboda ka in ka tashi sai ka tattara kalmar wato maganganunsu duka sai ka ce duka waɗannan maganganu suna fassara wannan kalma ce ta shahida ba wai tufka da walwala bane suke yi a tsakaninsu saboda ka ibnu qayyim yake cewa Don haka shaida tana da wato matakai guda hudu mataki na farko shine sani ilimi da kuma kudurci ingancin abinda mutum zai ba da shaida a kansa da tabbatarsa domin za ka ba da shaida na farko sai ka san abin da za ka bai da shaida a kansa sai ka yarda abin da za ka ba da shaida a kansa har zuci haka ne gaskiya ne ka yarda cewa ya tabbata kaga wannan shine mataki na farko mataki na biyu ka yi magana ka furta wannan shaidar a jita daga bakinka ko da ko ba wani kaje ka gaya wa ba amma ka zantar da ita maganar kanta ko da kanka ka zantarwa ko da kanka ka tunawa wannan wani mataki ne shi ma na shaida shine mataki na biyu sannan mataki na uku shine ka sanar da wani da irin abin da ka shaida ka gaya masa ka ba shi labari ka bayyana masa wannan shine mataki na uku mataki na hudu shine ka lazumta ma wanda ka ba da shaidar a kansa da abin da ka ba da shaidar da shi ce wannan abu haka yake dole ne a yadda da shi to wannan duka matakai ne guda hudu na shaida wanda kuma fassarar wannan kalma daga bakin magabata duk ta kunshi waɗannan matakai gaba ɗaya saboda haka ubangiji ya hukunta ya zartar ya cewa wato babu abin bauta da gaskiya sai shi shi yasa a wani guri ubangiji ya amfani da kalmar ilimi ce fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah akai amfani da kalmar al-ilm ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah taka mataki na farko shine ilimi ka san abin da zaka bada shaida a kansa cewa Allah ɗaya ne babu wani abin bauta da gaskiya sai shi sannan wani guri Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bauta ma kowa sai shi kaga wannan hukunci ne da ubangiji ya riga ya zartar na cewa shi kaɗai ne abin bauta wani guri ubangiji yake cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn huwa ilahun wahid fa iyaya farhabu ubangiji yace Allah ya ce kada ku riki ababen bauta guda biyu abin bauta kawai na gaskiya shine guda ɗaya Allah subhanahu Ta'ala da haka fa ya farhabu ni kaɗai, za ku ji tsoro na <coughs> haka nan ubangiji yake cewa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa subhanahu amma shirkun ba a umarce su ba sai dan su bautawa ubangiji guda ɗaya ilahan wahidan abun bauta guda daya la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi subhanahu ya tsarkaka amma yushrikuna gaba abinda suke gabarin abinda suke shirka da shi hakanan a wani guri yace wa ma umiru illa abdullah mukhlisina lahu ddin ba a umarce su ba sai dai su bautawa. Allah suna masu tsarkake addini gare shi amittakhadhu min dunihi alaha qul hatu burhanakum Allah ce ko sun riki wasu ababen bauta ne ba Allah ba to kace su kawo hujjojinsu da suke tabbatar da cewa akwai wani bauta ba abin bauta ba Allah ba hakanan a wani guri Allah ce la taj'al ma ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula kada ka sanya wa Allah wani abin bauta daban sai ka zama abin zargi kuma wato abin tozartawa hakanan ubangiji yake cewa fala tad'u ma Allah ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin kada ka kira wani ka bauta masa tare da Allah sai ka zanto cikin waɗanda za a azabtar da su saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai shi ya shaida bi fi'lihi da aikinsa shi Allah cewa shi kadai ne abin bauta ta yaya ubangiji ya bada shaida da aikinsa cewa shi kadai ne abin bauta dalilai da ubangiji ya kafa ko ina wanda ido yake gani kunne yake ji hannu yake tabawa sassan jiki suka san da su masu tabbatar da cewa Allah ɗaya ne kuma shi ne abin bauta wannan dalilai ubangiji ya kafa waɗanda dukkan wani mai hankali wanda yake da lafiyayyar fitira halittarsa ta asali tana tare da shi bata gurɓace ba yana ganin waɗannan dalilai da ubangiji ya kafa dalilin halittar samai da ƙasa da rana da wata da dare da yini da halittar ɗan adam da halittar dabba da ubangiji da halittar tsirrai da sauran duka abin ido yake gani waɗannan duka dalilai ne da suke wato kururuta shaida da cewa ubangiji su subhanahu wata'ala shi kaɗai ne tilo wanda ya cancanci abauta masa ubangiji ya tabbatar da wannan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu da sannu zamu nuna musu ayoyin mu a cikin nahiyoyi da kuma karan kansu halittar kansu ya bayyana gare su cewa gaskiya ne annahu alhaq cewa alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid zai bai shi ubangijinka cewa shi mai shaida ne akan komai don haka ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa yake cewa shaidar ubangiji da bayaninsa da sanarwarsa da yake wa bayansa a kan kaɗaitakarsa ya ce ta kan kasance ta hanyar maganarsa wani lokaci kuma ta hanyar aikinsa ubangiji su subhanahu wata'ala ta hanyar zancensa ya tabbatar da cewa shi kaɗai ne abin bauta ta yaya ya tabbatar da cewa shi kaɗai ne abin bauta ta hanyar zancensa ta hanyar aiko annabawa da Allah subhanahu wata'ala yi ta hanyar ai saukar da littattafai da yawa annabawansa waɗanda ya musu wahayi da cewa shi kaɗai ne abin bauta su sanar da bayansa wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا, أنا فاتقون وبنجي ملائكو bin ruhi min yana wato saukar da mala'iku da wahayi na daga umarninsa <coughs> alaman ya sha'u min ibadi ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa abinda yake gaya musu an cewa ku yi gargadi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni fattakon don haka ku kiyaye dokokina kaga anan shaida ce ubangiji subhanahu wataala yake bayarwa akan kadai takarsa ta hanyar zancensa ta hanyar annabawansa da yake sanar da su ta hanyar wahayi da kuma littattafan da ya saukar musu kuma inji ibnu taymiya yake cewa abu ne sananne ta hanyar ganganku labari wanda ya zo ta hanyoyi da dama ya tabbatar da cewa annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko dukkaninsu babu wanda bai ba da labarin cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne abin bauta ba shi kadai ne abin bauta ba kowane annabi da ya zo sai da ya kirawo mutanensa ne zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai sannan kuma labari ya tabbata ta hanyoyi da dama cewa annabawan da duka sun isar da wannan saƙo babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya aiko da shi ya aiko shi ya koye wannan sako na ubangiji subhanahu wataala to kaga wannan shaida ce da Allah subhanahu wataala ya bayar akan kade ta kasa ta hanyar zancensa shine annabawansa da ya aiko da kuma littafansa da ya saukar haka nan ta hanyar aikinsa a aikace ubangiji ya tabbatar da kasa shine da muka ambata da cewa ubangiji subhanahu wataala ya kafa dalilai da hankali yake iya riska yake iya gani wanda su kansu dalilan nan labari suke bayarwa cewa Allah ɗaya ne cewa ubangiji subhanahu wata'ala ɗaya ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kowane abu a cikin sa akwai aya da take tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne tilo ba shi da abokin tarayya don haka duk wata halitta da kake gani a bayan ƙasa tana ba da wannan shaida saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kafa shaida a aikace ya kafa shaida kuma a ta hanyar annabawansa cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi annahu la ilaha illa huwa cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi dukkan wani abu da aka bautawa ba Allah ba to ƙarya aka bautawa an bautawa banza duk wani abu da mutum zai bauta ba Allah ba to ya yi bautar banza ba abinda zai mora illa ya girbi mummunar tsiya ranar gobe kiyama Allah yana cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyu al-kabir zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyu al-kabir Allah ce haka saboda ubangiji Allah huwa al-haqq shine gaskiya kuma lalle duk abin da suke bautawa ba shi ba ƙarya suke bautawa kuma lalle Allah shine al-aliyyu madaukaki al-kabiru mai girma saboda haka duk abinda wani ya bautawa ba Allah ba to ya bautawa sunaye ne na banza mata abudu da min he illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ba wani abu kuke bautawa ba ba Allah ba sai wasu sunaye da kuka kaga ku kuka sa waɗannan abubuwa sunaye da ku da iyayenku amma Allah subhanahu wataala bai saukar da wata hujja akan bautar waɗannan abubuwa ba ko cancanta a ba. ba to wannan ita ce shaidar ubangiji da ya bayar da cewa shi kaɗai ne abin bauta shaida ta hanyar magana sanarcensa ta hanyar aiko annabawa da saukar da littattafai waɗanda suka tabbatar da haka da shaida a aikace ta hanyar halittun da ya yi wanda kowane mai hankali yana ga wannan halitta kewaye da su kuma dukkan waɗannan halittu